نعم وانده فضول هو دت تنبيه قدرت على معنا قصد عندك تفضي اه اه ما قد رفاك وعم الاموال اخذوه Mm. me? Wa in kana lahum awa'in? Babu illa ciki. Wa illa lam yattabi'u bi shay'in. An ce in sa su wayannan yan tawaye. In an same su da dukiya sun tara za ka karɓi dukiyar. In ko ba same su da komai ba shikenan sai ba su. shine aka ce ma in kana lahum amwalun li'annahum innama istahlaquha eh, eh ala ta'wili suna sun kashe dukiya suna akan ta'wili suna da dukiya sun kashe ta sun yi ta'wili aka sun bambanta da barayi su suna yaƙi ne don tabbatar da gaskiya a wurin su kaga kuwa in aka kama su ina dukiyoyin jama'a babu sun kashe su akan ayi eh, sun kashe su ne kan neman abin nan amma kaga yan fashe sun kashe dukiyarsu na wurin karuwa wurin maroka wurin kaza su kuwa can in an same su da dukiya za a karbe in babu dukiya sai a kyale su na'am eh wurin ne ko to masha Allah ya fito ai to eh to ai ban san wurin ba eh oh, fa idza qutilu fadhalika amara Allah Salla alaihim shine idan aka kashe su in ji maliku ya fi cancanta ka musu sallah ibn wahab yana cewa kharaja ibn wahab an sufyan ibn uyaynata an ubaidillah ibn abi yazid qala ذكرت الخوارج أن أه؟ أنبتي خوارج جاوا يعني تاواي ده ذكر وقومنتي تاواي بس وصد لي أنسو واجتهادهم ده إذن يد سكي بوتان الله عند ابن عباس وأنا عنده أتي تنبايا قال فسمعته يقول ليسوا بأشد اجتهادا من اليهود والنصارى ai ba su fi yahudawa bautan Allah ba summa hum yudilluna gashi da batarwa ba yahudawa ne aka samu eh, amilatun nasiba tasla naran hamiya ha Umar ya ga wani ba Yahudi ya bauta wa Allah ya bauta wa Allah ya koɗe ya koɗe tun yana fari ya kuma yana kware kware da ya gan shi fashe da kuka sai o oh, ga shi wuta shi fa'amilatu nasiba tasla narun hamiya saboda sun bauɗe hanyar gaskiya Yahudawa suna bauta ko gobe ba Yahudiya za ka iske lokacin da za a yi fatin su ba magana murna sai azumi. Don nasara da suka yi azumi suke ɗauka. Mutane da aka yi nasara sai a sayo jiya, a kawo ‘yan mata, a zo da mawaka, ‘yan dirama, an ci nasara ku yi yaƙi, da mawaƙa nan nan ko mawaƙiya wance in an gama mawaƙiya wance tana son za ta yi waƙa a gari kaza saboda haka nan kuma ita ba za ta yi waƙa ba yanzu sai a gari kaza daga nan sojoji su haukace su dinga yaƙi sai sun kai ta garin ta gani wannan ba Allah ciki amma har yanzu su ko yanzu abin ana ta ko lokacin da aka ba su Falastin da suka tashi shiga Falastin komandan taurata ya ɗauka ya ɗora akan tankansa aka sa sautin ana karanta taurata kamar yadda mu ake kira a Qur'ani to haka suke ka duba ka gani ka dubi lokacin da wannan ashurar ah, nan lokacin da Allah ya halaka Fir'auna a ranar sai suka ɗauke ta ranar godiya ga Allah ba fati ba fati a tara maza da mata wanda ya kawo matarsa wanda mai kawo matarsa a taro ya rawa an ce nasara an ce nasara sai bisan nasara idan abu da ba addini ba mallan yake bala'i amma su ko ranan da aka ce an fir'auna ya halaka a gaban su an shiga ruwa ya haɗe da shi ya narkar da su a wannan a wannan ranar azumi suke har gobe rana ce ta nuna godiya ga Allah godiya ga Allah ko ba abinci za a dafa ba azumi za a yi tasbihi za a yi menene za a yi ayyuka alheri za a yi har gobe haka suke sai isa kaga ai dole ne yakin da ake yi mutane su to an riga an ce mutane larabawa ka ce musulma kai kuyi kabilanci an danne larabawa ka su larabawa su yadda wai a haka fa cikin balaraba za ce a haɗu da kiristoci da menene a haɗa samu a murƙushe wa'annan ɗin nan kar ku ce addini kar ku ce jihadi sai ku ya ku kashe alhali da kun ce la ilaha illallah musulunci duk musulmin duniya muna kiran ku duk wanda yake la ilaha illallah daga kowace kabila daga kowane menene ba mu neman taimakon kahiri mara da an yi mamaki amma masu aka yi musu a kai aka yaudare su to saboda haka me kawo ma wannan magana tambaya ce ko karatu ne karatu ne to nan zan dawo kan karatu dai an je alaman ibada bai nuna kai mutumin kirki ne sai dai kai mutumin kirkin ne sai dai ibadan an ɗora ta akan ƙa'ida. Da ka na cewa kawari jawa, a yi ga suna yawan azumi, suna yawan tilawan ƙur'ani, suna yawan kaza, suna yawan kaza, amma fa kuwa kafiri ne. Su ne kaɗai a junansu ma suna kafirta junansu. To kaga eh, nan ibadar su, karatun ƙur'anin su, menene ɗin su bai mayar da su su zama mutumin mutane ke tun sun kauce daga asali. Da ba su ita wannan karatun da suke sallah da suke qiyamul laili da suke gurza kansu da suke a ƙasa duk wannan bai sa komai ba ita ya bata kai yahudawa ba yahudawa ma aka saki sau da kana mizanin abin da za a duba a kan me kake me hujjarka in hujjarka daidai ne kai mutumin kirki ne in hujjarka ba daidai ne ba kai ba mutumin kirki ne ba kalli dan abbas ba ce aka ce masa ba to tunda kana kan aqidan aliyu kaza kaza ya cewa bana kan aqidan aliyu bana kan aqidan usman dan affan ni ina kan aqidan annabi ne su ba za su yadda a yi musu wayo ba a yaƙe su a basar da su a zubar da su a wata kwana a ɗora su kan wani wuri su shiga ciki a faɗake suke حين وانا عنده قال فسمعته يقول ليس بي أشد اجتهادا من اليهود والنصارى ثم هم يضلون قال ابن وهب أم محمد بن عمرو عن ابن جريج عن عبد الكريم أن الهارورية اسير خرجت تايتا واي فنزعوا عليا سكي جاء جاد علي bayan Aliyu ya balle ai kaga wancan dan ba baya kawo nan sai an goyi bayan Aliyu Aliyu yana da makiya makarantar shi kanta ta yi da ta rabe barkatai darewa ta yi kusan za a ce ba ko a ce mafi yawa ko a ce akalla rabi kai mafi yawa ko masu kai wannan suka zama yawa suka kuma suka dinga yakin Aliyu suka ce ma munafiki ne duk wata aya ta munafunci sai suka fassara ta kan Aliyu wa min nan nasa man yu'jibuka qawluhu fil haqiqati ali ne in ji khawarijawa ana nan wasu mabiyansa sai suka tashi su kuma suka cilla shi suka ce Allah ne suna masa sujada suna masa kaza ai lamarin ya samu matsaloli fanaza'u aliyan wa faraquhu suka yi masa tawaye wa shahidu alaihi bishirki ibn wahabi ke cewa shi isa wa inna aka ce ba za mu sallah ba in ji imam malik qala ibn wahab an yunus an ibn shihab qala akhbarani abu salma ibn abd الرحمن عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بين نحن عند رسول الله وترانا منا ذو النبي wa huwa ya kasimu Kasuma yana raba wani abu da aka kawo idh atahu zol khuwaisirati sai ga wani mutum da ake ce masa dhul khuwaisira mana mai yattai ba ma ba wannan ne ba kana arabiyan jafiyar ala rasulillahi mutum ne mai gautsi sai suna ce za a gaya ma gaskiya ko kai waye subhanallah وهو رجل من بني تميم فقال يا رسول الله عدل يا رسول الله كي عدل aka khawarijin kenan ko gobe ba khawarije yake ne yake taba ma magana ya tsaya gaba da gaba da kai sai ba kai kafiri ne wani abu ne mai sauki a gare shi ku yi sama ku yi ƙasa sai dai inda ya san in kuka yi aran gaba ba zai ji da daɗi ba. To shi ne. Faƙala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wai laka, kai son ka wailun laka, halaka ta tabbata a kanka, man ya adilu wa zai yi adalci idan lam a in ban yi adalci ba. Kada khiftu wa khasiftu illa ma adil, ana yi asara ban yi adalci ba. ka duba fa sai inda annabi a wannan zamani yake mala jama'a mu sai an samu gaya masa ka hmm? nunki ma shi sa Allah ma bai kai mu wancan zamanin ba amma yanzu mu uzumi mutum ya tashi ya cewa ya caɓa wa malamin sa magana gaba da gaba zan je in masa takakka har gida banda magana ya koma ya ɗauki dauki ka sai je cikin kafan watsa labarai ya ga an sayo ma zaki in ka daka da shi shikenan ba ma za ka yi aiki ba ce a ah, magana daga waje ba magana ba ce ba zo gaba nan to haka sai sa ba abun mamaki ne ba ɗalibinka ka gama horar da shi in ya tashi shi kuma ya fara zaginka abin ya baka takaki ba ma ɗalibinka ne bai kai ɗalibinka ba ɗalibin ɗalibinka ne amma ya tashi zai sai kai mutakabbiri ce ikon Allah jika ce cewa kakansa mutakabbiri wallahi malamun da takaici kai mai girman kai ne ya za a yi don kaza ai ya kai yanzu ka ɗauke mu da mu da kai daidai muke shahikon Allah baka ga saboda jahilcin ka ne ka tafi haka baka ganin annabi yana cewa sahabbai abokansa kai mai isa ba za ka ce mu abokanka wani ba sai zo da istibadi me kamata ina yan kalakatu ba za ka ce kai mu abokan gaba ne ba me ba mu sani ba sai Allah sarki aka ce masa fassaran sahabbai abokai zai ka tambayi yan usulul fiqi yan usulul hadisi su fassara maka me sahabi wanda ya haɗa zamani da annabi da sharɗi ya imani da shi shi da sahabi amma ba sahabi aboki ne ba সাহাবি বাবু কি ka babokin ka ba kuma ka je je ci gaba kana nan kai ma Allah zai kawo su karkashin su tashe su yaga ka irin yadda ka yaga na bayan ka fa umar radiyallahu anhu ya rasulullahi idhalli fihi adribu unuqa ba ni da dama kawai in kashe shi wannan hukuncin sa kisa gaskiya ne hukuncin sa kisa sai dai annabi yana duba kulli kulli makanin maqal kowanne wuri da abin da ya kamata a aikata da abin da ya kamata a tafiyar da abin a auren din Ina kashe shi a lokacin nan daga ma yaƙi ake ne ne sai ya ce a ai Muhammadu yana kashe sahabbansa duk wanda ya musulunta in ya ga in ya gano sharrinsa sai sa a kashe shi ya ga sharrin annabi ne yana so ya tona masa asiri shi sa ya sa a kashe shi ya ce ku bar shi idan misalin ka dakatar da mutum ko ka ce masa kaza sai a koma a zuga shi ya ce ah eh, ga zai fi ka ne kaga haziki ne zai zo ya shafe ka isa ka dakatar da shi ka kore shi Tilkal ayya. na ha bainan nasi amma daɗin abun kana karanta da kwata-kwata ba zai dame ka sai ka ga ai an yi annabi ninki haka ne ɗabi'an ‘yan adam a cikin halin ɗan adam zalu jahul haka yake kala dahu fa inna lahu ashaban alaihi ina da jama'a to sannan kuma kaga abu har yanzu ko hukunci zaka hukunta mutum kada lokacin da ya tsada ma ka bar shi tukuna ka gano tushensa ka gano zirga-zirgansa sannan ka tsaya ka fahimci da waye da waye suke tafiya tare da shi a cikin ku ya koyi su to wannan farko ake ce musu munafukai yana zaune da kai ina ganin wancan na zuwa ya yaga maka sai shuru bai ma ji ba in an ji ma sai ka gan su tare ko su zanga su ci gaba da gudanar da abubuwa su tare an ganka ya sa. to waye munafikin ba nan ba to saboda kana wancan abun da ya auku wancan zamani shi ke aukuwa anan amma na wannan ma ya ninka wancan kace da fa inda lahu ashaban yuhakkiru ahadukum salatahu ma salatihi dayan ku na rena sallarsa in ya kwatanta ta da sallasu. Wasu yamahu masu yamahi, ya ƙara'unar Kur'ana layi, ja misu Suna karanta al amma Qur'anin nan bai wuce maƙogwarin ku. Bai shiga zuci bai shiga zuciyarsu ba. Ba fa aiki da Qur'ani. Yamruƙuna minal islami suna fita daga cikin musulunci kamar yamruƙun sahabu, kamar yadda kibiyya ke wucewa. min ar-ramiyati daga abin da aka harbe ta da shi tunda in maharbi kai maharbi don dai akuya ko menene yin harbe ta da kibiya kibiya za ta shiga ta fita ta harbu da za ka je ka ɗauko kibiyan eh, zuru ila nasarihi ya kalli ruwan kibiyan fala yujadu fihi shayu iyayenmu suka ce amma su takobi ne suke ga yawo jini na wuce Hmm. Idan aka fara yi mutum sai an ture. Sai an, inda yana tsaye daidai aka fara shi sai an ture kan. Kamar yadda kake haka ne, in aka fara shi zai faɗi kafa kan. Amma kana tsaye daidai, in aka fara aka fara ba za ba ka fan an fara ba. Sai dai za ka ji ɗan zafi. Sannan ainihin abin nan. to haka kibiyar take in ka kalli ruwan kibiyan babu jini ba alaman cewar eh wannan kibiya ta shiga ta cikin dabba ne ta fita saboda ta harbu ma'ana suna cikin musulunci amma babu musulunci tare da su ma'ana kawai musuluncinsu da baki ne illa karatun ƙur'ani, illa karatun littattafan illa karatun abin suke karantawa amma babu wata mu'amala da suke ta addini da Allah ke irin mu'amalolin mu na yau in ma ba mu zama irin su ba ma ba mu da mu'amala wanda duk ka haɗa mu'amala da shi kana murna ka mu'amala da ɗan uwanka musulmi amma abin da zai aikata maka da baki musuluncin sai ke bai wuce bakin sa ba bai wuce ma kokorin sa musuluncin sa ba ثم yanzuru ila رصافه sannan mutum ya kalli rasaf ainihin Eh, eh, eh, a ƙarshen kibiyan ko wajen misali inda za a soka ƙarshen nan gara rasaf gindin kibiyan ma ana ce masa rasaf inda kaga ya rabu inda za a fa baki a cikin tsirkiyar to duk ba za ka ga alama ba fala yujadu fihi shay thumma yanzuru ila nabiyi ainihin nasarar sahami ɗi ruwan kibiyan ba zai ga komai ba yake nasarar wakila huwa sahamu qabala an hata kibiyar da aka yi kafin a sassaka cikin ɗan inda za a sa tsirkiyar shi ne nabi in ya duba gindi babu alama fala yujadu fihi shay thumma yanzuru ila qudratihi a duba kunnen hazawar ƙuzzati bil ƙuzzati in an duba shi ma babu wani ɗan nama da ya karfa ya mushe kuna kallo fala yujadu fihi shay thumma qad sabaqa al faras kafin farasu ma ya zo ya riga farasu idan aka ce abinci tumbi ya kafa shi ya juya shi ya mayar da shi shi bai zama kashi ba sai kuma ya bar ciyawa ko ya bar abincin da aka ci amma bai kai kashi ba shine farasu sannan ba a gama tace wanda aka tace ruwan abincin da aka tace can aka mayar da shi jini bai zama jini ba sai kuma ya bar farasu to nan eh, to farasun shine wannan ragowan abincin da aka tauna kafin ya wuce inda aka narkar da shine farasu ya zo kibiyar ta shiga ta cike ta wuce ba alama wadda mu da jinin hmm. ai kibiya ake magana ta shiga ta cikin nan ta wuce amma ba ba alama hmm? Fala yi jizo fihi shay'un a'a. Ai ka haɗa kan kare da kan doki. Ni ba haka na karanta ba. Na tsaya ne ala wala yi jizo fihi shay'un. Shi da sannan ko na ce maka kada sabak alfarsu. Mu kaga har akwai alama tsayawa an yi. Saboda me kai kokari kana koyon karatu ka samu mai kyau ka sayar. Kamar yadda wannan kai kakara. saboda kanan ba da ya suke ba in ka kada kan karhi isa abu ke baka sai ka karanto layi guda kana neman layi guda ko bayan aka koma za ga sai mai alaka da na bayan amma in kana karatu ne kai amma in ka je za ka na wannan da baka kada sabak alfarsa aka ce shi gidan ya riga tumbin kafin tumbin ba ku tumbi ba abun da ke cikin dumbe ya taba shi ya riga ya wuce waddama ya riga jini ayatuhum alaman khawarijawa rajulun yace rajulun aswad inda in wannan kungin yace ce za su bayyana ne nan gaba to nan gaba yana gaya wa sahabbai za ku ga alama su a cikin su akwai wani mutum baki rajulun aswad adu adudaihi ɗayan damatsansa mithlu sadai almar'a na ga hannu ɗaya ke da shi za ga akwai wanda aka yanke masa hannu za ga ɗan dungulun yana motsawa wani har ina ta ashe yana riƙe masa ina tuna wata mata a garinmu mm, jatu. mama yanzu na jin ta mutu haka take jan ruwa in ta janyo gogan ɗan dungulun sai riƙe igiyan ta sake janyowa sai ɗan dungulun riƙe igiyan da haka take janyowa har ta saka tulunta to wannan haka daga dungulmin hannun yana motsi yadda kasan yadda mama ke motsi mai mama musamman ce budurwa ce in ta motsa haka zaka mama na ya daga sama ya kasa ya dirdirdir haka haje to shine alama su akwai shi a cikin su au mithlul bad'ati ko kaman wata tsoka ne ta dardaro tana motsi ويخرجون على خير فرقة زاسي تاواي اكن في اي يكون جامدا ناسي دونا نأكي علي بن ابي طالب إتشي فرقة ناجية tunda kaga a تشيكن سو ne سو كاي تاوا ان سو fita يا isa gabu اورا za a yi